Masu saurare asalamu alaikum barka ku da warhaka mu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri na ra'ayoyin ku masu saurare na wannan rana daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Usman Tulu. To kamar yadda kuka ji a cikin labaran duniya yau ranar Juma'a ce rana ce kuma da muke ba ku dama domin ku tofa albarkacin bakin ku ku bayyana muna irin abubuwan da suke ci muku tuwo a kwarya yanzu za mu fara da ra'ayin malami na farko wanda zai bayyana mana sunansa da kuma ra'ayinsa da nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara ranar juma'a rana ce tamu ganin cewa bukukuwa na sallah za su zo 'yan kwanaki kaɗan so akwai buƙatar ya kasance a samar da cikakken tsaro ga 'yan uwa musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba ganin cewa za a yawaita kai ziyara kuma za a yi shagulgulan sallah wanda yake kuma ga matsalar tsaron da ake fuskanta a najeriya so muna kira ga mu mu al'umma mu san irin tafiye-tafiyen da za mu yi kuma mu san irin ainihin family din da za mu taya tare da su kada mu ce mu kwashe gida a lokacin da za mu je wajen bukukuwan sallah ganin yanayin tsaron da ake ciki sannan muna kira ga ita kanta gwamnati da Allah ya yi kokari a ɗauki matakan tsaro tun daga wuraren ibada da bisa tituna da inda duk jama'a ke taruwa muna kira kuma ga waɗannan mutane su ma da Allah su yi kokari su ji tsoron Allah ji makamai na gode kware da nasiru ma'azu kakakin shan faransa rabar muhammad abubakar bidi dutsen wai ku bau local government kasuwan najeriya yau juma'a ce radio faransa ina roƙo ku bani zarafi don kai roƙona da tumatuni ga gwamnan jihar bauchi bala muhammad bisa ga damuwa na hanya daga darazo zuwa gabcari wannan roƙo mun yi sa muna kan yi gwamna muna roƙo ka saurare mu gyara hanyar darazo zuwa gabciyari a da kuma majalisar karamar hukumar darazo muna roƙo ka taimaka mutanen gabciyari wannan hanya an dade ana shan wuya wannan hanya babban hanya ce hanya ce ta manoma hanya ce da kuma akwai jama'a da yawa muna fata gwamnan jihar bauchi saurare wannan kuka namu ya gyara hanyar darazo zuwa gabciyari domin karuwan talakawa na gode radio faransa Rabada Muhammad Abubakar Bida Abdi Dutsen Wai, Kubau Lokal Gwamnan Kutar Najeriya na gode. Sashen Hausa Radio France International. Sunana Rabiu Nuhu nabuk daga karamar hukumar bakura da ke jihar katsina a tarayyar najeriya yau juma'a ce ranar da kuke bamu muna faɗin abubuwan da suke ce mana tuwa kwarya kama daga harkokin siyasa zamantakewa da tsaro to tabbas babu abin da ke ce mana tuwa ƙuriya face irin wannan mawuyacin hali da al'umma suke ciki musamman mu dai a yankin mu na jihohin katsina zamfara da kaduna bayan hare-haren yan bindiga inda suke cin karansu ba babbaka da irin kokarin da ainihin gwamnonin jihohin suke yi ga kuma tsadar rayuwa da mutane suke fama da shi ya kamata a ce gwamnatin tarayya da gwamnonin jihohi su tashi tsaye su yi wani kan wani abu da al'umma suke fama da shi domin su sani fa cewa al'umma sun zaɓe su ne domin neman sauyi to amma tun daga ranar da aka zaɓe su babu wani sauyin da al'umma suka gani musamman irin wannan hauhawar farashin kaya da al'umma suke ciki duk da ikirarin da gwamnoni suke da ainihin gwamnatin tarayya cewa za su lalubo bakin zaren magance wannan matsala domin wallahi al'umma suna cikin matsala mutum zai kai azumi baya da abin da zai ci kuma lokacin asuba zai tashi ya sahur bashi da abin da zai ci yau gashi har azumin ya zo karshe ga hidimar sallah kuma mutane za su tunkara wanda ba su da abin da za su hidimar sallolin nan hidimar sallah nan daga karshe muna fatan Allah kawo mana lafiya da kwanciyar hankali ya yi mana wannan hali da muke ciki Rabiu Hunabuka daga karamar hukumar Bakuru da ke jihar Katsina tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa. Gaisuwa ga dukkan ma'aikatan wannan gidan rediyo. Suna na Malam Ango, Malam makaranta ya wuri. Game da wannan rana ta yau, Juma'a wadda kuke wa masu sauraron ku suna bayyana ra'ayinsu. Ina so in yi jinjina ga sabon sakatare na jihar Kebbi alhaji yakubu latafi irin namijin kokarin da yake yi musamman cikin wannan watan na azumin ramadan na taimaka marasa karfi da marasa galifu a gaskiya mu jihar kebbi allah ya ba mu haziki kuma gwarzo sai dai mu ce allah ubangiji ya saka mai da alheri ina mishi fatan alheri ubangiji allah ya taya shirku ku tashi lafiya gidan rediyo faransa malam ango malam maka salamu alaikum radio faransa international kuna magana da hashim tsamama da al mai farmasi tansile da tebur mai tebur tansile a bala filinge ita talibiri a jamhuriyar nijar ya rufi muna godiya da wannan dama da kuka bamu musamman yau ranar juma'a da muka bayyana ra'ayukanmu allah sa kuma musa da jama'a laya to zan kira dangane da kasar sudan ya kamata a ce kasar sudan kasashen mangana mu na afirka ya kamata a ce sun shigo sun tattauna kan wanga yaƙi da aka yi a kasar sudan ko musamman manyan kasashe na duniya kowa ja bakin shi ya shiru ya kyale ana kashe ba allah rayukan bayan Allah sun salwanta sosai lalle ya kamata a ce kasashen duniya sun sun yi magana da ya kamata a ce kasar Sudan an samu an shawo kan wannan matsala ta kashe-kashen da aka taima bayan Allah talaka da san hawa ba san sauka an salwantar da rayuka masu ɗimbin yawa a wannan ƙasa lalle ya kamata a ce sun ka ƙarshen wannan zub da jini da suka yi a tsakanin wannan shugaba da shi da mataimakin shi radio faransa ina muku fata alheri da tashi lafiya mai saurare kai ma za ka aiko da saƙonka a shafinmu na facebook ko a manhajar mu ta wazau yanzu sai mu ɗorar malami na gaba Assalamu alaikum da harko suna na mamma Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen Bore Nijar mamba na ra'ayin masu saurare ina malamu musulmi barka da juma'a. yan umar musulmi da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu wanda suka rage iskan duniya Allah ya sa su mu gama da duniya lahiya eh, wanda ba su lahiya Allah ya ba su albarkar darajar wannan wata mai daraja to muna kira ga gwamnatin eh, ƙasa ta niger ta taimaki mutanen da aka korowa daga ƙasashen duniya ko ko cin mutunci. yanzu mutum zahi kwadibar a kan juyin mulkin ganin so na ga mulki ya kama labe-labe sai ya kai inda shi ka sana'a in zai taho a najeriya an yi ta halshe shi immigration sun yi taimai wulakanci babu ku cikin ecos babu ku kaza idan za ka libi za ka mali za ka sha wahala saboda juyin mulkin gan soja to wani ga soja ku kun ki magana talaka suna shan wahala masu taya su abin da abin da sun gaci suna na mamma abdullahi kaka gaba dai gaba da yare Assalamu alaikum rido Faransa International mai magana kuma taso Ilyasu Magami shugaban kungiyar muryar talaka reshen karamar hukumar Mani jihar Katsina Najeriya. Uh, muna kira ga 'yan kasuwanmu a ganin yadda dala ta sauka amma kuma har yanzu kayan abinci da kayan masarufi a uh, ba mu ga sun fara sauka ba. kuma dama abubuwan da ake ta kuka da su sun yi musamman hawa farashin kayayyaki a sassa daban-daban na Najeriya wanda abin ya ishi kowa to kuma ana danganta abin da matsalar a ainihin tashin dala to yanzu dai dala ga tana ana sai da dubu ɗaya da ɗari biyu da ɗari uku da abin da ya kai sama har yanzu dai dala dai tana ci gaba da sabkowa to amma abin mamaki har yanzu 'yan kasuwa sun kisa sabko da ainihin kayayyakin masarufi a rika saye cikin sauki muna kira ga ainihin hukumar kai da farashin kayayyaki da ma gwamnatin najeriya da su ɗauki matakin da ya kamata domin gan cewa a sabko da ainihin kayan abinci da sauran kayan masarufi a domin talaka ci gaba da samun sauki a najeriya na gode radio faransa international ku tashi lafiya Assalamu alaikum sashin Hausa Radio Faransa mai magana Idris mai Arsenal tudun Gonsawo Dilkano Najeriya sai da ɗan halal ake samun ɗan halal. Allah ya saka maka da alkhairi injiniya Abba Kabiru Yusuf gwamnanmu na Kano mai adalci. Ɗauko ɗan gidan mai girma Dr. Rabi'u Musa Kwankwasa shugaban ɗariƙar adalci na kwankwasiyar duniya baki ɗaya. Bashi mukami. mai kyau na adalci a cikin kwamishinoninka shine alkhairi a jihar kano da izinin allah yan halal su ake wahalarci ba waɗanda za a yi wahalarci su bantsare su baiwa mutane kunya ba na gode maka na gode maka allah ya kara maka lafiya da zama lafiya allah ya ba mu ikon yin sallah lafiya allah ya ba mu ikon sauke azumi lafiya albarka annabu da alkur'ani allah ya kara maka lafiya da zama lafiya mai gidanmu mai girma injiniya dr rabi'u musa kwankwasa ina masa fatan alkhairi gabansa da bayansa yanda ya gyara dan talaka a jihar kano ya mai da dan talaka da allah ka bashi kwarin gwiwa allah ka sa ɗansa gaje shi halaye na kirki domin ci gaban jihar kano idris mai suna na hassan albasari abu afan angon fatima da ke na cikin garin fataskun jihar yoban tarayyar najeriya a tare da ni akwai dan uwa ya haya don na azare muke muku fatan alkhairi fatan al'uwan musulmin duniya kun gabatar da sallar juma'a lafiya yau take juma'a rana tamu to ra'ayin ra'ayinmu da yau dangance da yanayin yadda ibada yake tafiya a cikin wannan wata na ramadan to muna dai kara jawo hankalin masu hannu da shuni da kuma masu zuciya da shuni din wajen wannan tallafi da za a yi ta zakatul fitr din duba da za a ga cewa mafi a'ala wasu da yawa ma za ga cewa sun yi suhur ba tare da wani kwakwaran abinci ba haka zalika an zo buɗe baki ma ba tare da kwakwaran abinci ba to sallar ma dai haka za a yi ta a jabe-jabe. to fatan mu dai Allah ya sa waɗannan mutane masu hannu da shi da kuma masu zuciya da shuri su taimaka saboda mutane a dan yi sallah cikin walwala duba da za ga cewa halin da ake ciki wallahi malam talaka yana cikin wani hali yanayin shugabanni sun yi bari da mu ba sa kula da mu da wasu abubuwa na mara rayuwa Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima tare da Yahaya dan Amurka masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin na yammacin yau a madadin ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakin su a cikin wannan shiri sai injiniyan mu mustapha adebisi usman ibrahim tunau daga nan sashen hausa na radio france international ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya